جيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada wanda ya ƙaddari mu a wannan waje mai albarka Allah Ubangi ya karɓa mana ya yafe mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ubangiji ya dawo da mu yau muna nan a suratu al-an'am a inda zamu tashi kan aya ta 59 insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها na'am to a wannan aya ta yau mai albarka aya ce wanda za ta nuna mana gonan Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana wata sifa da ta Allah subhanahu wa ta'ala da shi kaɗai ne ya kaɗaitu da ita shi kaɗai ne ya sifantu da ita duk wanda ya ce zai masa kutse a cikin wannan to babu shakka ya yi kutse a cikin iyakokin Allah kuma mutum yana iya kafurta yana iya zamanto kafiri kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa ƙyale wannan mutum ba idan ya mutu akan wannan aƙidar ita ce aƙidar sanin gaibi mutum ya ɓullo ya ce ya san gaibi ya san abin da ke ɓoye ya san abin da zai faru gobe wannan gona ce ta Allah shi kaɗai ne ya kaɗaita da wannan saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inda hu mafatihul ghaibi mabuɗan gaibi mabuɗan gaibi sanin abin da ke ɓoye gaba ɗaya yana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala la ya alamuha ahadun la ya alamuha ahadun babu wani ɗaya da ya san gaibi ya san abin da ke ɓoye illa sai dai shi Allahn kaɗai ya bar wa kansa sani saboda ya nuna maka ikon shi da ƙwarewansa na sanin gaibi sai ce wa ya alamu mafil barri Allah ya san duk wani abin da ke rayuwa a doron ƙasa mutane ne tsuntsaye ne gonaki ne bishiyoyi ne itatuwa ne ciyayi ne babu abin da yake rayuwa a doron ƙasa face Allah ne kadai ya san da shi haka nan mawal bahari ya san abin da ke rayuwa a cikin teku da yanda suke rayuwan da yanda suke ci da yanda suke mu'amala da koke-kokensu da damuwansu da komai Allah kaɗai ne ya bar wa kansa sani wa ma tasqutu min waraqatin Allah ce babu wani ganyen bishiya da yake faɗowa, ganye na bishiya da zai faɗo. illa ya alamu hafa ce sai da ilimin Allah da sanin Allah ce ganyen bishiyan da kaga ya fado yanzu da izinin Allah ne kuma Allah ya san da fadowansa idan aka yi iska ko ba iska ba kaga ganyen bishiya sun kakkaɓe suna zubowa suna zubowa dukkansu ɗaya bayan ɗaya ɗin nan Allah ya san da su kuma ya san da faɗowansu ya san da tsinkewansu waɗansu idan Allah ya suka ganyen suka kakkaɓe waɗansu su yo ƙasa waɗansu kuma Allah sai ya riƙe su kan reshen ma su makale a reshen sai washe gari ko sai an jima ko bayan awa ɗaya su faɗo Allah ce hatta ganyen bishiyar da kake gani ke faɗo Allah ce ina sane da shi kuma da izini na ne wala habbatin babu wata ƙwaya fi zulumatil ardi da take cikin duhun kasai bakwai wala ratabin ko kuma wani abu ɗanye wala ya bisin ko bushashe face illa fi kitabin mubin face Allah ya san da zaman shi a cikin lauhil mahfuz a ce a tona ƙasa a tona ƙasa ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu a ga wata ƙwaya ko wata halitta da take rayuwa ɗan ya ce ko ya ce inda kake ganin tannan nan Allah subhanahu ta'ala ya san da zamanta kuma ya san da ita za ka iya tona ƙasa mita guda ka samu wata halitta can tana rayuwa tana walwalanta da jin daɗinta kuma Allah ubangi ya san da ita wala ratabin ɗanyen ƙwaya ko kuma ɗanyen abu kaga irin su crude oil ɗanyen abu ne ro ɗanyen abu ko kuma wala yabisin ko busasshe irin ma'adinai da ake tonowa a ƙarƙashin ƙasan nan sandararru busassu ɗin nan duk Allah maɗaukakin sarki ya san da zamansu ka gani wanda ya san da zaman waɗannan abubuwan da muka ambata lallai shi ne kaɗai ya cancanta a ce ya san abin da ke ɓoye saboda haka duk mutumin da ya kutse ya ce maka ya san gaibi to ya yi kuskure ko ya ce maka annabi ya san gaibi ya yi kuskure shi ma annabi bai san gaibi ba ayoyi da yawa mun karanta su a can ko? in ana illa ba wa ma'alamul ghaib kulli la inni la a'lamul ghaiba ko manzo Allah ya sha ayoyi sun sha maimaita ce manzo Allah bai san gaibi ba in kaga Allah ya sanarwa manzon Allah abinda ba mu sani ba to shi a wajen manzon Allah abun ya zama to expose a wajen shi ba gaibi bane ba gaibi bane kamar yanda Allah yake cewa bayan ya bada kissan Maryam ya ba da annabi ibrahim ya ba da kissan ah, zurriyan annabi nu ya ba da ali imran da kuma maryam da annabi isa da zakariya wanda ya reni maryam ya reni maryam uwar annabi isa can allah ya ce tilka aya tilka min anba'il ghaibi ko dalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika dalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika. wannan Allah ce daga labaru ne kadan daga cikin gaibi abinda yake gaibi na abinda ke koye da dan bayyana maka wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun kaga tunda dai Allah ya fito da abun ya bayyana wa annabi da shi to yanzu ya fita daga gaibi shi wajen annabi kenan an sanar da shi saboda haka babu wanda ya san gaibi kamar yadda Allah nan ya faɗa la ya alamuha illa huwa babu wanda ya san gaibin nan sai Allah balle wani ka zauna a gaban wani kawai ma malam wai wai an sace maka mota ya faɗi inda take tun wata da ya wuce shi kuma zai duba ya ga inda take jama'a fi sabilillah ko wani ya zo karara ya fito ka tsuguna gu wani boka wani dan duba wani dan sihiri wani kahin ya ce kawai wai shi zai duba maka mustakbal ɗinka zai duba ka eh kaga kai an kai yara gaban wani a a a a masahirci ma mana wai a faɗa masa ko a faɗa mata future ɗin yara yanda zai zamo nan gaba kaga mutum ya amince ya yadda ko a zauna a duba a duba a duba ce eh gaskiya wannan tauraron shi yana da kyau zai arziki amma ga a zagaye da shi akwai makiya akwai kaza akwai kaza sai an yi sadaka sai an bada kaza sai an bada kaza duk wanda ya tsuguna gaban wani dan mutum wai ya san gaibi zai sanar da shi wallahi ya halaka wallahi ya halaka wataƙila kafin shi ilimi ma da dabara ya kaga mutum ya yi karatu har ya zamanto profeso ya ji ya tsuguna gaban wani can a wani lungo a wani bukka kawai wai yana faɗa masa abubuwa yana dictating masa wai ya san gaibi ya san abin da ke ɓoye shi ya rudu kawai yana bi sai ka rena ilimin waɗansu ma wallahi sai ka rena iliminsu yana gani ya kai ƙololuwa a wajen ilimi amma kullum gaban wani boka yake zuwa ya sunkuya ya zauna sai abin da ya faɗa masa to sanin gaibi hatta annabi bai san gaibi ba hatta annabi bai san abin da ke ɓoye ba yawa. duk wanda ya ce annabi ya san gaibi to ya karyata alkur'ani shi ma manzon Allah ka karyata shi kuma za a damke ka gobe kiyama in baka tuba ba a saka a wuta dai manzon Allah da kansa da kansa yace law kuntu a'lamul ghaiba qur'ani ne ya faɗa da ni muhammadu na san gaibi lastakthartu minal khairi wa ma massani su da babu wani abu mara kyau da zai shafe ni kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ya tara sahabansa yace Inna ana basharun mislukum ya ce kun ganni ni din nan kun ganni ni dan adam ne irin wa innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ahadakum an yakuna alhana bi akhihi ma'anan hadisi manzo Allah ce kun ganni nan kuna yawan kawo ƙara kuna yawan kawo ƙara wannan ya rasula wannan ya ɗauke mun kaza un saurare ku in yanke hukunci un ba ma wannan haƙƙi un yanke hukunci ku kawo ƙaran yau da gobe kun ganni ina eh, ni dan adam ne irin ku wallahi ban san abin da ke ɓoye ba ban san gaibi ba ina tabbatar muku duk wanda ya san ya kawo ƙara a wajena na haƙƙin wani ko haƙƙin shi a hannun wani da mai ƙara da wanda aka kawo ƙara suka zauna a gabana mara gaskiyan sai ya fi iya magana da zaƙin baki da tsara magana ni kuma saboda tsara maganan nan nasa da iya maganan nan nasa sai na ɗauke haƙƙin wancan na bashi akan nashi ne alhalin mai haƙƙin shi bai iya magana ba to manzo Allah ya to ni fa ban sani ba duk ina yin wannan abun kawai bisa ina dogaro ne da bayanan da kuke yi ne duk wanda ya san har cikin zuciyarsa abinda zan dauko in bashi din nan ba nashi bane ba haƙƙin shi bane ya karba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya tabbatar da cewa ya karbi garwaci wutan jahannama ne ko ya karba ko ya ji tsoron Allah ya bari to kaga manzo Allah ya fito karara ya nuna bai san abin da ke boye ba yana hukunci ne bisa abin da ya gamsu da shi na maganan wani to ta za a yi wani ya bullo ya ce manzo Allah sassala ya san gaibi ya san abin da ke boye Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum shi Allah nan da ya tabbatar wa kansa shi kadai ne ya san gaibi har ila yau huwa alladhi yatawaffakum bil laili shi ne yake ɗaukar rayukanku ta hanyar sanya muku bacci da daddare wa Alamu ma jarahtun bin nahar kuma yana sane da irin ayyukan da kuka wuni da rana thumma yab'athukum fihi sannan Allah maɗaukakin sarki ya tada ku da ranan liyuqda ajalun musamma Allah maɗaukakin sarki ya tada ku fihi ya tada ku da rana idan kuka yi bacci kuka tashi yuqda ajalun musamma kuma kowanne daga cikin ku Allah ya zartar masa da ajalinsa lokacin ajalinsa da zai a duniya in ya gama ajalin thumma ilaihi marji'ukum sannan makomanku yana wajen Allah summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya ba ku labarin dukkan ayyukan da kuka yi a rayuwanku ta duniya anan Allah madaukakin sarki ya nuna lokacin da kowa zai yi bacci Allah yakan zare rayukan masu bacci ya zare ran kowa haka ya zari rayukan kowa ya rike su inji Allah Lahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tanam sai fayyur silul ukura ila ajalin musamman yayin da za ku yi bacci Allah ce nakan zare rayukanku gaba ɗaya in rike su wanda na ƙaddari zai wayi gari daga baccin nan nashi sai in mayar masa da ransa he ga kawai ya tashi yanda ya saba tashi da safe in yayi bacci wa yumsikul sai ya rike wanda kuma Allah ya kaddara ba za su waye gari ba Allah ya zartar musu da mutuwa sai kawai hai ya rike su ya damke su hai a waye gari wani ya rasu wani ya rasu wani daga bacci fa bai tashi ba wani daga bacci ba bai tashi ba ko kuma kasancewan baccin tamkar mutuwa ne sai aka kira shi da alwafat shi ma Allah yana rasar da ku billaili da rana bayan kun ya san duk abin da kuka aikata da rana to Allah madaukakin sarki idan mutun ya wuni aiki duk abin da ya aikata na alkhairi da na sharri din nan gaba ɗaya Allah ya san da shi kuma ya rubuta shi ya sa mala'iku sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atit duk abinda mutum yake aikatawa a rubuce yake inji Allah abinda kuka wuni aikatawa da rana in dare yayi kuka zo bacci to sai unzare rayukanku kuma sannan unta da ku bayan kun yi baccin kuma wanda banga kuma banga daman ta da shi ba sai un rike ran nashi wanda kuma na ta da shi sai un dakata ila ajalin musamman har lokacin da ni Allah na kaddara masa mutuwa in kuka mutun nan ku koma ma Allah ya baku labarin abinda kuka yi a rayuwarku ta duniya gaba daya shi Allah nan wa huwal qahiru shine mai ƙarfi Shi ne mai rinjaye shi ne mai tirsasawa wanda yake da fawa fauka ibadihi sama da kowa daga cikin bayinsa wa yursilu alaikum hafazatan Allah ubangiji yana turo muku masu kiyaye ayyukan da kuke yi shine wa inna alaikum lahafizina din kenan Allah yana tura muku mala'iku hafazatan masu monitoring masu kiyaye masu lura da dukkan irin ayyukan da kuke a rayuwanku mala'iku suna tare da ku suna kiyayewa suna recording suna rubutawa hatta idza jaa ahadakumul mautu mutun yayi ta rayuwansa yayi ta aikata abin da ya dama har lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayanku tawaffatu rusuluna sai mu aiko manzanninmu bi mana mala'ikun mutuwa wanda suke kula da wannan bangaren sai su zo su ɗauke ransa wahum la yufarritun wato ba sa sakaci ba sa wato abin ba sa latti akan time ɗin da Allah ya ba su ba sa wuce gona da iri su ƙara wa mutum irin mutum kace ya zo ya maka aike ce da Allah ka hakuri haƙuri na yi lattin awa ɗaya a ce wai lokacin mutuwan mutum karfe ɗaya ne wai mala'ikun saboda wani abu da ya tsare su ba su zo suka ɗauki ran ba sai karfe ɗaya da rabi ko karfe ɗaya da kwata ko kuma an ce su ɗauki ran karfe ɗaya ne su zo tun sa biyu da rabi su ɗauka ran ko ɗaya saura kwata su mala'ikun Allah layu farritun a daidai dot na lokaci da aka ce su ɗauran nan a haka suke ɗaukawa ba sa wucewa ba sa gazawa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'iza ja a ajiyarun layas ta sa'atan wa layas taƙdimun ba a ƙara musu minti ɗaya haka nan ma ba a jinkirta musu lokaci na yi kawai ran nan zai fita kawai mala'ikuna za su ɗauki ran mutum ina za a mai da ran sun maruddu ilallahi sai a mai da rayukan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala maulahumul haƙu majibincin al'amuransu na gaskiya ko da su sun riƙe wani a nan a duniya to na ƙarya ne yanzu an mai da su zuwa ga majibincinsu mahalicinsu na gaskiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. da wanda ya riƙe gumaka da wanda ya riƙe wani a matsayin Allahnsa Allah ce duk dai in an zare ram ba zuwa ga waɗannan ɗin ba ne za a mai da ran zuwa ga mahalicinsu na gaske shi ne Allah hadisun barra ibn azib radiyallahu an ra'u dan azibu Allah ubangi yadda da shi ya tabbatar da cewa annabi sallallahu ya tabbatar cewa idan ran mutum ya zo fita mala'ika nan zai zo ya ɗauki wannan ran idan mumini ne mutumin kirki to mala'ikan rahama ne zai zo da wata irin auduga mai ƙanshin gaske a cikin wani ɗan akwati mai haske da ƙanshi ya zo ya zare ran bayan ya yi wa mai ran albishir ya ayyatu nafsul mutuma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala la tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ملائكو سنا يومومني البشر سيسو زار رن أتكين نشاتي كما يند الله والناشطات نشطا يا رنسي دا ملائكو ما سو زار رن مومني تكين نشاتي دا سوكي sai a ana zare ran sai a sanya shi a cikin wannan audugan da akwatin a rufe sai a yi sama da shi shi yasa za ka ga manzo Allah sassala ce duk wanda ya mutu za ka ga idonsu sun kafe sama a buɗe ne sai an zo an rufe in kuma ba a rufe idon da wuri ba har iska ya buge idon ba zai ma kulluɗin ba ba zai ruhun ba lokacin da ya kafa idon shi in ji manzo Allah sai yana kallon inda za a yi da ransa ne to in mumini ne a nemi izini sama ta ɗaya mala'iku su ce waye ni ne ran waye ne wannan cike da haske da ƙanshi da kaza a ce wani ɗan wani ne da sunanka da sunan mahaifinka za a kira sai a buɗe kawai ƙanshi ya gume sama har mala'ikun sama sun ji ƙanshin ranka sai a shiga in za a wuce sai mala'ikun sama ta ɗaya su ɗaya rakiya kaɗan waran sai a wuce su dawo sai sama ta ɗaya haka haka har sama ta bakwai haka haka har akai ran cikin aljanna akwai waɗansu tsuntsaye da aka halitta na aljanna suna shawagi da rayuwansu a cikin aljanna ne su sha daga ƙoramun aljanna su ci daga ƴaƴan itacen aljanna tsuntsayen koraye ne su ne za a ba su ranka su haɗe to shawagin nan da suke da ni'iman nan da suke sha baka mutum yana kabari yana jin shi yana samun contact kamar yadda in mutum ya yi bacci yana bacci za ka ga yana kwanci akan gado ne sai ya ganshi gashi a makka ko ba haka ba yana ci wani abu yana jin daɗi har ka ga yana dariya amma kuma yana nan gadon wani kuma ran in ya kai shi wani gu inda yake azabtuwa ya kaji yana wayo Allah wayo Allah ya ce kai yaya ran ne ya azabtu a can da yake yana da contact da gangan jikin shi gangan jikin anan yana filin sai ka ga mutum ya yi respond ya yi reacting game da abin da yake ji to haka za ka tarar to yayin da za a kai ran sama ana binne mutum ana kai shi kabari sai a sauko da ran kuma ya shiga gangan jikin lokacin da mala'ikun za su tada shi ya amsa tambayoyi suna amsa tambayoyin kuma sai ran ya koma can sai a rika samun contact da aljanna da komai to kaga sama aka yi da ran sama shi kuma na, mu, na kafiri ko na mushiriki ko munafiki wanda bai sa'an da ya tafiya ba to za a kawo yayin da za a zare ran nan nasa za ka ga ran yana tsukewa yana tsukewa a jikin wannan mutumin kafiri sai ya bazu ma kawai ba zai haɗu waje ɗayan da za a zare shi ba to sai mala'ika zai fizge shi da ƙarfi shi ne Allah ce wannan zi'ati gharkan a zo a fisge shi da ƙarfin gaske kawai kaman ka rike igiya ne da ƙarfi wanda ya fi ka ƙarfi ya zo ya fisge igiyan kaga har shata za ta maka to haka ake fisge ran kafiri dama an zo da wani irin abu kaman kaya-kaya ne karara-karara ne menene da wani akwati na daga wutan jahannama ana cire ran nan za a sanya shi ana ɗaga sai ya duhu wari wari zai riƙai da an je za a nemi izini a buɗe sama sai mala'ikun sama su ce kai wane wari ne irin wannan ran waye ne ke wani dan wani su ce ba vacancy ba, ba hanya shi sai a ran ƙasa ana ran ƙasa in yahuda ƙasai sai ya je can cikin wutan jahannama wannan kalla inna kitabal abarari lafi illiyin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin sai je can cikin sijjin inda ake ajiye shi kenan shi kuma cikin wutan jahannama shi ma yana samun kontak ran yana azabtuwa cikin wuta gangan jiki tana filin Allah ubangi ya rufa mana asiri domin aljanna a can sama take fi jannatin aliya a wuta kuma a can ƙasa take wal iyazu billah to shine Allah madaukakin sarki yayi bayani sun maruddu ila Allah za a maida waɗannan rayukan zuwa ga Allah maulahumul haqqu majibincinsu na gaske ala ku saurara lahul hukmu iya hukunci na ƙurewa wanda yake ɗauke da adalci na Allah ne yana ga Allah wa huwa asra'ul hasibina Allah mai gaggawan hisabi ne Allah mai gaggawan yi wa bayinsa hisabi ne wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir al'amarin qiyama da tashin mutane da su da yin hisabi da bin diddigi da gama hisabi na aljanna ya je aljanna na wuta ya je wuta Allah ce wannan al'amarin duka wa ma huwa illa kalam hilbasar. kaman kyaftawan ido ne Allah ya ce na gama kai huwa akrab kasa da kyaftawan ido ma na gama ma duka da al'amarin alkiyama domin inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah a bisa dukkan komai mai iko ne na'am maɗaukakin sarki ya ce ka tambaya mun su ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam waɗannan kafiran da suke jayayya da ni suka ƙi yin imani da ni suka ƙi kuma ganin cewa ba zan iya ta da su ba ka tambaya mun su man yunajjikum fi zulumatil barri wane ne yake tseratar da ku ne yayin da kuke cikin duhun doron ƙasa yayin da mutum yake tafiya bi ma'ana a doron ƙasa cikin duhu wane ne yake gaidin nashi wane ne yake nuna masa ga inda zai bi ga inda zai bi har yaje inda za shi din walbahari yayin da aka hau cikin jirgin ruwa a cikin teku lokacin da duhu yake yi din nan wa yake nuna matukin jirgin ruwan nan ga direction inda zai bi ga inda zai bi har ya fita ya je inda za shi din kuma cikin duhun teku ne wa yake haka idan ka ce wata na'ura ce ai ake bi kaza kaza Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da dukkan abin da kuka yi din ni na halicce ku kuma ni ne khalaqal insana allamahu albayan allamal insana ma lam ya'lam ni ne na sanar da kai bayani ni ne na sanar da kai ilimi ni ne na sanar da kai abin da baka sani ba duk wa ya nuna muku wannan Allah madaukakin sarki shine sannan tad'unahu kuna roƙon Allah din nan kuna kiransa tadarruan cikin wato ƙasƙantar da kai kuna tawalu'u kuna sunkuyar da kai ba kwa nuna girman kai da isa da takama da tinkaho lokacin da kuka shiga cikin teku kuka shiga cikin bala'i da musiba wa kuke kira wa khufyatan a ɓoye idan kuka ga bala'i har ma ku yi alkawari yayin da kuke addu'a ku ce la'in an ja min hazihi ya Allah na yi alkawari in dai har ka yaye mana wannan bala'in ka yaye mana wannan musiban ka yaye mun wannan abun da ya taso mun Allah ina tabbatar maka lanakunan na mina shakirina za mu kasance cikin mummunai mutanen kirki masu gode maka yanzu za ka ji mutum for example idan yana cikin tim ɗin ɓarayi ko tim ɗin 'yan fashi ko ya tabbatar ya yi satan kuɗi a ofis ko wani abu dai na zalunci idan ya ji an kama abokanan hulɗansa a wannan wajen ta'asan an cafke mutum ɗaya an cafke mutum biyu za ka ga ba wanda zai kai shi imel cewa da tashin hankali za ka ga girman kan nan nashi da takaman nan nashi da tinkahon nan nashi da nuna isa ɗin nan gaba ɗaya za ka ga ya karayo ya karayo ya zamanto abin tausayi a shi karan kansa ko ba ku san me yake faruwa ba za ka ga sai addu'a sai azumi sai na filfilo an dawo wa Allah kawai ya Allah ka tsare ni ya Allah ka kar ya Allah kada ka sa a gane ni ya Allah kada in fallasa kada a tona asirina kada su wane domin ya sa an kama abokanan aikinsa ɗin kuma za ka na ce ya Allah na yi in Allah ya yadda in Allah ya yadda in asirina bai toru ba in Allah ya yadda daga wannan karin na daina wannan aikin da yi in Allah yadda za ka ga yana alkawari yana alwashi yana yi a addu'o'i yana yi addu'o'i wataƙila ma har ya zo masallaci kai ba ka san me ya same shi ba aka rama kalla a sani addu'a sani addu'a wannan dubu ɗari a sa a masallaci wannan kuma naka wannan kaza kaza ne ya tada waɗansu su je har ɗawafi su yi mai ɗawafi ya koma ma Allah ɗari bisa ɗari kawai ya koma ma Allah ɗari bisa ɗari kuma lokacin da da yake abun wata ila yana takama da wani boka yana bakin din shi to zaka gani ya ku yadda kai kawai yace ya Allah la in anjana min hadi in Allah ya tsallakar da mu daga wannan binciken da ake yi ya tsallakar da ni wannan abokanan fashi na su fallasa ni ba da aka kama ya tsallakar da ni daga kaza daga kaza da kaza in Allah da zan zamanto mina shakirina masu kirki na bar wannan sana'an ni na gaji da ita nayi wa Allah alƙawari. ba haka Allah yake ba haka mutane suke yi Allah ya ce to haka in mutum ya haute ku kafiran nan suka ga za su halaka ko kaga ka hau jirgin sama ma malam wani farkon hawan shi jirgin sama yanda zai daga ina ce haka ji inna lillahi wa ina haka ga ya bushe ya kangare kana ce ya wane ce eh alhamdulillahi eh wallahi alhamdulillahi eh kai da ka saba kana walwala amma shi ya bushe inda yake nan duk zakin baki da wani jiji da kai da ada ake da shi a kasa an bashi an koma ma Allah kai heka ji an firo ana ta wani abu ana da ya ji ya lulace inna lillahi wa inna ilaihi la ilaha illa haula ya koma ma Allah billahi duk abinda mutum yake kira ya bashi ya bashi domin ya san wannan din ba zai iya hauro saman nan ba cikin gajimaren nan in wani abu ya samu jirgin nan ba zai ba zai ma zo bane kawai ina can Najeriya inda ya baro shi to haka Allah ya ce to Allah ya ce idan na amsa addu'ansu wannan ba a tona asirin shi ba bincike bai zo kan shi ba ya waɗanda abokanan hulɗar shi ba su tona shi ba masu wanda suke kan tekun nan na tseratar da su ko waɗanda suke tafiya akan doron ƙasa mota ne ta ɓalle ma malam duka idan na tseratar da su to lanakunan na minar shakiri na dinnan kuma ya tashi kenan alkawarin da za su kai za su zamanto tona Allah za su bar wannan sana'an wallahi sam sai kaga kawai he su nuna ai wani lakani ne ma ya ci ne macan din kawai da ya sa ma ba a gano shi ba ai wani lakani ne ma yayi aiki sai ka ga ya ci gaba kuma da har ya tsorata ya raurawa akan ya bari Allah ya ce to idan ba ku san mai tseratar da ku ba a wannan lokacin qulillahu yunajjikum minha ni Allah nan da kuke karyata cewa bani da iko kun ki yin imani da ni din nan ake gwagwagwa da ku akan ku yadda da ni ku yi imani da ni to ni ne nike kubutar da ku nike rufa muku asiri ni ne nike tseratar da ku min ha daga wannan bala'in Tai wa min kulli karbin da duk wani bakin ciki ma da kake fama da shi da damuwa Allah ce duk ni nike yaye mu amma da zaran na yaye din maimakon su to mina shakirina sai Allah ce thumma antum tushrikun sai su koma gidan shirka kawai sai su koma gidan shirka idan ya sauko lami lafiya daga jirgin sama ko ya sauko lami lafiya daga tekun ko Allah ya tsare shi ya rufa masa asiri daga wannan fallasan ya ji shi kalau abu ya wuce sai ka ga ya gudu ya zo wajen boka ce ai akrama kallah alhamdulillah wannan abun fa bai yi ba alhamdulillah ba a tona ba Fa a kaza sai yanzu yana gode aboka har ya kawo masa wani wani alheri yana nuna kawai lakanin nan nashi ya ci amma can ɗin a sama ba ba shi ya kira ba fa Allah yake kira kawai har da carbi da istighfari da salati da hailala wani kaga ya ɗauko ƙur'ani wallahi dab da Allah zaka ji ka a lokacin amma da an sa shi ɗaya ce to nan fa ba mutuwa ci ba kawai da abinda da kake sai ya yadda to Allah ce kul ka gaya musu su san cewa fa huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum ni Allah ina da iko un sako muku wata azaba ta sama da ku kar ka ga wai in ka sauko doron kasa ka ga wai ka tsira fa don ka don ka ka sauka daga jirgin sama ka bar sama ka bar jirgin sama yanzu ka taka kasa kar ka fa dauka wai ka tsira can sama ne Allah yake nan kuma Allah bai da iko da kai kar ka ga don ka misali ka haye tekun ka taka doron ƙasa ka ga yanzu shi kenan ai kuma mutuwa ta tafi Allah ce to ina da iko fa an yab'atha alaikum azaban ina da iko in sauko muku da wata azaba min fawqikum ta sama da ku inji Allah aw min tahti arjulikum ko in saukar muku da wata azaba ƙarƙashin ƙafanku inda kuke takawa ɗin sai ƙasa ta girgiza ta girgiza inda kake taka ɗin nan sai ƙasa ta dare ta girgiza ta hautsi ne sai ka sai ka rubta kawai sai ta haɗe ko in shafe ka a doron ƙasa ta sama da ƙasa duk zan iya kama ka inji Allah subhanahu wata'ala a yi ruwan duwatsu kawai a yi wani irin ruwan zafi daga sama Allah ce zan iya saukar maka da komai haka nan auyal bisakum shi'an in na ga dama mani Allah ba zai saukar muku da azaba daga sama ko ta ƙasa ba a'a auyal bisakum shi'an ko un sanya rashin jituwa a tsakanin ku ku mutane un sanya rashin jituwa da gaba da juna da kyaman juna sai kaga kawai ma malam faɗa hey ya barke a tsakaninku ku ɗauki muggan makamai ku rika kakkashe junanku da junanku kawai ni Allah kawai sai in bar ku ko iko ku kashe kanku aw yalbisakum an sanya muku ta irin gaba da rabuwan kai kawai wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din umbar shashinku yayi ta dandana wa ku azaba kawai kowa ya dau makami kawai suwa don me za a mana kaza an muku din an haka ji kawai an ware kawai yan uwa da yan uwa an da an ana ta yaki ana ta sassare juna ana kakkashe juna kawai Allah ce sai un sanya azaba azabtar da ku din ku e ku ne zan turo azabar a hannunku ku azabtar da kanku da kanku ba ba, ba sai na saukar da nawa din ba ji Allah kawai sai un turo sababi kawai in sanya muku gaba kullun kiyayya kullun kyashin juna kawai kullum haddasa yaƙi a tsakaninku kai fada a tsakaninku kai ku yi ta fada kuna jima kanku ciwo ka kasa bacci a gida ɗan adam ne irinka ya hana ka ka kasa ka rasa inda zaka gudu ka buya ka kasa tafiya akan hanya ma malam inda rayayi a ce akwai su akan hanya su waye ai mutane ne irinka in ji Allah Hmm? ka kasa zuwa kasuwa ka kasa zuwa tasha ka kasa zuwa wajen ibadan ma kama kasa fitowa ka ɓuya a wani rami kwana da kwanaki duk ɗan adam ɗan uwanka ne ya hana ka inji Allah shi kake tsoron azabtarwansa tun kafin ninawa inji Allah Allah rufa mana asiri Allah ce unzur kaifa nusarriful ayat duba yadda nake sarrafa ayoyi ma malam duba yadda nake wa mutane bayanai amma la'allahum yafqahun wataƙila su hankalta su ilmanta su ilmantu su bar abin da suke su dawo mun inji Allah kwaidai wa kazzaba bihi qaumuka wa kazzaba bi hadha alqur'ani qaumuka mutanenka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun karyata wannan alqur'ani wa huwa alhalin gaskiya ne daga Allah zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ka gani sun karyata shi qultu ka gaya musu su wanda suka kafirce suka karyata alqur'anin lastu alaikum biwakil ni annabi muhammadu ba mai jibintan al'amuran ku bane ni ba zan jibinci ku ba ni ba zan zama to wakilinku a gaban Allah gobe kiyama ba ni ba zan sanya ido ba idan annabi yayi wa'azi yace ga sallah ayi sallah ayi kaza ayi kaza ayi kaza kaza halal ne kaza haram ne to ni fa bazan sanya maka ido ba ce zan zo dakin ka unga me ka tara a karkashin gado menene kake sha menene kake ni nawa wannan na gama na isar da sako shikenan zan sanya ma wani ido ba wa man sha'a falyu'min wa man sha'a yakfur kawai annabi yace likulli li kulli naba'in mustaqarrun likulli naba'in mustaqarrun kowane labari yana da ƙarshe labarin alkiyama labarin abin eh, rayuwar mutum a doron ƙasa duk wani labari da alkur'anin nan ya zo da shi yace in baka ka yi kaza ba azabar Allah za ta same ka idan baka bauta Allah ba ka mutu za ka shiga wutan jahannama in kai wa Allah ɗa'a da biyayya za ka shiga aljanna Allah ce likulli naba'in duk wani labarin da ƙur'anin nan ya ba da shi to mustaqarrun mai tabbata ne Qur'ani baya bada labarin abu ka samu ƙarya ne wa man asdaqu minallahi ilan wa man asdaqu minallahi hadisan babu wanda ya kai Allah kyawun zance babu wanda ya kai Allah gaskiyan zance shi Allah idan ya faɗi abu haka yake la mubaddila li kalimatihi babu wani mai juya mai canja maganan Allah Likulli naba'in duk wani labarin da ƙur'anin nan ya ba ku cewa zai tabbata to mustaƙarrun sai ya tabbata ɗin idan yace ce kowane mai rai zai mutu to sai ka mutu idan yace zaman kabari sai ka gani mala'ika zai zare ran wannan labarin da ƙur'ani ya baka mustaqarrun sai ya tabbata zaka zauna a kabari a maka tambayoyin kabari mala'iku in kai in a labarin nan mustaqarrun zai tabbata akwai siradi mustaqarrun labarin nan da Qur'ani ya bamu ce akwai siradi sai ya tabbata akwai mizani za a auna a ayyukanmu mu za a yi kaza za a yi kaza akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi akwai kaza kaza duk labarin nan da ƙur'ani ya bayar Allah ce mustaƙarrun sai ya tabbata sai ka gan shi ƙarara wa saufa ta'lamun kuma da sannu wallahi in ba ku imani ba za ku gane kuren ku inji Allah tabbas da sannu za ku sani na'am wa idza ra'aita alladhina yaquluna ce wa idara aitan ladina ya huduna fi ayatina idan ka zo wani wajen hira ko wajen zama inda kuke zama ku yi hira ko wani dandali inda kake zuwa da ka zo wajen ranar sai ka ji sawa'un na kafirai ne ko na musulmai ne dai sai ka ji ya huduna fi ayatina suna kutsawa cikin ayoyinmu suna izgili da ayoyinmu suna sukan alkur'ani nan idan kafirai ne idan kuma musulmai ne suna izgili da shi ka ji wai ƙur'anin nan kaza kaza ka ji wannan ƙur'anin kaza ka ji wai wani abu wai in aka mutu za a tashi za a zamo kaza za a zamo kaza ko kaga ana sukan wani abu na sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'arid anhum Allah yace kai saurin barin wajen ka yi sauri ka bar wajen wa idha ra'aita hudu na fi ayatina idan ka ji waɗanda suke sukan ayoyinmu suke kutsawa da izgili da wulakanci suna furta ayoyinmu suna izgili da su inji Allah to fa'aridu ka yi sauri ka tattara naka ina ka bar wannan wajen inji Allah na'am at any moment wani azaba zai iya saukan musu Hausa Eh? You know Hausa fluently? Kin san Hausa? To, wannan maganar da kika yanzu kalmar da kika kin shaida kenan lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda? Kin yadda annabi Muhammadu manzo ne na Allah ba ɗa bane na Allah kin yadda? to wannan kalmar da kika faɗa yau kin zamanto musulma Allah ubangi ya miki albarka akwai wanda suka zo da ita to za su je yanzu ta yi wanka bayan haka ta kame bakinta daga yanzu har a kai wannan azumi na yau sannan ta ci gaba har a gama kwanakin da suka rage waye sunan menene sunan ki da eh Kariza to yau fa wane muslim ne kike so sunan musulmi Allahu akbar kun sau uku kenan fa eh kun san Aisha nan ba a santa wasu amma ka duba duk wanda ta musulunta a fitira kawai Aisha ne Allah ke tura mata Allah ubangi ya miki albarka Allah miki albarka Allah ubangi ya karfafa ki to shikenan sai a dauke ta a kaita amma ta uku kenan suka duka aisha suke zaba to Allah wange ya ƙara wa na aisha ɗaukaka da daraja Allah yarda da ita Allah ya haɗa mu da ita a matsayin uwar mu ummul mu'minin yawa wanda kuma ba uwar shi ba wanda dama ba uwata ba uwar shi bane to dama wannan finari jahannama khalidina fiha ne Allah ubangiji ya yarda da ita ta mu koma wannan ayan Allah maɗaukakin sarki ya ce in ka zo inda ka ji ana izgili da ayan Allah ana izgili da alkur'ani ana izgili da shari'an Allah ana izgili da sunan manzo Allah ka tattara naka ina ka ka bar wannan wajen domin at any moment Allah zai iya sauko musu bala'i da wata azaba fushin Allah zai iya sauka wannan waje a kowane lokaci kada ka yadda ka da wannan wajen hatta ya hudu fi hadithin gairihi sai ka ji sun canja topic idan suka canja topic wanda ba na zagin Allah da addinin Allah ba ne, to kana iya zama a wannan wajen wa in ma yunsiyannaka shaytanu wataƙila kana zaune kana jin suna zagin suna sukan addini amma ka manta ka tashi din shaytan ya mantar da kai to fala taqud ba'da dhikra da zaran ka tuna hankalinka ya dawo to fala taqud kada ka yadda ka zauna a wannan wajen ma'al qaumi zalimina kada ka yadda ka zauna da mutanen da suke azzalimai domin a kowane lokaci Allah yana iya saukar musu da azaba da bala'i za ta shafe ka za ta shafe ka Allah ubangi ya rufa mana asiri ya sa mu dace ga ma hadiri ban san ko za mu iya amsa tambaya ba to za mu bar tambayoyin sai gobe da izinin Allah subhanahu wataala akwai hadari sosai na'am to ta baiwar Allah ta kawo sadakan dubu uku da set tufafi na mata a bawa marayu to in wannan tana nan mata tsaya kai a bata tunda ba maraimiya bace an kawo kuma dubu biyar a sa'a asusun masallaci fi sabilillahi kuma duk suna baran addu'a Allah musu albarka ya karba musu ya biya musu bukata da nasu da namu da na al'umman musulmi gaba ɗaya da wanda ya roƙi addu'ar da wanda bai roƙa ba gaba ɗaya maza da mata manya da ƙanana Allah biya mana bukatunmu wa sallallahu wa sallim wa wa anim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin